Wato ina ya tuna lokacin ina secondary school kan ba. Na zo hutu Allah ya sani game da wani inyamuri. Ya zo ya tsaya can bakin ran da a asibiti. Ya ce min malam da Allah yana tambaya in English. Ina ne raba ni ce wace raba ke ne ce garin Premier ni ce ga ka cikin raba ce. Yana nihin Premier of Northern Nigeria sa Ahmadu Bello alaihi ce ga gidan can. Mutumin na sai kwantar da kai ne bisa steering. Ya daga kai sai ni gane hawaye. Yanzu garin Premier ya kamata a bari na abubakar yusuf ɗan masanin raba kenan wanda ke magana da yawon masarautar raba mahaifarsa ahmadu bello sardauna yake nuna yadda aka fita batun gidan na firimiya to ko me dangin sardauna da ke zaune a garin har yanzu za su ce akan sadaukarwar da ya yi wa najeriya sunana hamza bello raba da nake na jini tsakanin na da shi kanan babana ne a gaskiya muna matuƙar baƙin ciki wa'anda sardauna ya taimaka ba su kyauta mana ba ga sunan shugabannin arewa babu iyaka ya kamata mutane su dibe mu da idon rahama muna cikin matukar jahilci da wahala amma duka an hita batunmu yanzu mutanenmu na raba ga sunan babu wani aiki ko 'yan masana'anta alhamdulillah in allah ya hukunci wa gada gwamnati tattalin yi muna to za mu samu 'yan madogara ta mutanen mu samu abin duk da makarantu ne a ƙasar bayan makaranta ga ta mata guda a gare mu to sai wata junior secondary school kaga wannan wani abin bakin ciki na abubakar bala raba yariman raba shi ma jigo ne kuma mazaunin garin na raba raba lokal gamma cikin garin raba babu furojar guda na fidar gamma wanda fidar gamma za a yi a ci gashi don sardauna an kai shi halin yanzu ma bamu da hanya da za ta tashi da lambar raba ta kai bakura tana nan bandit suna ta kwanton bauna suna kashe mutane a kanta cikin raba ward goma sha ɗaya a gare mu ward uku ɗaya da wuta babu wuta ga muna an ba mu wahalci yanzu ka raba akwai inda a ba a samun sabis na wagga waya ta ta salula kai mu da hospital ɗaya eh, mun ka tunawa wadda Saddauna ya kafa ta tato ta medical outreach ta yi treating ɗin mutum patient dubu kyauta ita ɗaya muka iya tunawa ta tuna da Saddauna. A rana irin wannan kungiyoyi sukan shirya taruka domin tunawa da sadaukarwa da firimiya ya yi wa yankin arewa da ma Najeriya baki ɗaya. zaidu bala kofar sabuwa shine shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa wadda kan shirya irin wannan taruka a kowace shekara. Duk yawon da muka yi ko ina mun ka hwada ƙasa sai mu ji an ce Saddauna ya yi kaza, tafawa balewa shi ya gina kaza. ko yaushe sai mu gada cewa ɗan ƙanƙanin lokaci sun ka riƙa, amma ga hinan duk wasu abubuwa na ci gaba da aka kawo yankin arewa sai mu gada cewa kusan kamar mulkin su Kuma suna kowa ka son yi kwaikwayo da su. Mu a gada cewa karon ga gidansa Ahmadu Bello Saddauna nan jihar Sokoto nan za mu towa mu yi addu'o'i mu yi kasida. Yanzu dai shekaru hamsin da biyar su Ahmadu Bello Sardauna baya duniya amma har yanzu ana tunawa da shi abinda wasu ke ganin bai rasa nasaba da gaskiya da adalci da ya yi a lokacin shugabancinsa wanda kuma abin koyi ne ga shugabannin wannan lokaci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.